tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a cigaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyyatun jadida na fabilati sheikh muhammad hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba ban shiga fasli na tara da wannan fasli malin ya tattale shi don yi mana bayani akan hukunce-hukuncen ta'aziyya jana'iza daban ta'aziyya kuma daban abin da ake ce mataziya shine haƙurtar da mutumin da wata musiba ta same shi musifan nan wani daga cikin masoyan shi ne ta tafi da shi kamar mutuwa koko musiba ne wanda ta taba dukiya ko musiba wacce ta firgitar da al'umma ta tsoratar da su wannan zuwa jajantawan to shi ake ce ma ta'aziyya kuma dai kamar yadda muka ji alkhairi mai yawa yana ɗamfari game da mutumin da ya je ya gabatar da irin wannan ta'aziyya ga ɗan uwan shi da ya samu kai cikin matsala Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu. tun ba manta ba malam muhammad hassan ya kawo mana hadisi da annabi ya taba zuwa shi ma ya yi ta'aziyan da wasu kalmomi masu tsada inda muka ji annabi yana cewa lillahi ma a haza abinda allah madaukin sarki ya karba na ɗan uwanka ne ɗanka ne mahaifinka ne matanka ne kowane ne to nashi ne Allah bai ɗauki abin da yake mallakanka ba mallakan shi ya ɗauka kenan kai kana bakin cikin sabo ne kun saba da wani, kun saba da wance kun saba da suwa ne Allah bai ɗauki abin da yake mallakan ku ba ballantana ku ci an kware ku lillahi ma akhadha abin da Allah ya karba komai dama nashi walillahi ma a'ata duk abin da kaga Allah ya baka tunda kanka kalli dirin halittanka duka to kai ma na Allah ne baka da mallakan komai naka dinna Allah ne haka abin da za ka mallaka na dukiya ko mulki duk wannan ba ke ɗaya na waye na Allah ne wa kulli shayin inda hu bi ajilin musamman komi da ka gani da Allah maɗaukin sarki ya yi shi a bayan ƙasa to Allah ya sanya mai geji iyakan da wannan abin in ya kai to ba magana daga kafa in wannan abin mai rai ne to yana da ajalin da allah maɗaukin sarki ya sa mai na mutuwa diyan da rayuwan ta yi tsawo ake ta tattashinta ake santa allah maɗaukin sarki ya ja mata laye na ƙarewanta idan wani abun mallaka ne a yau wanda ɗan adam yake mallaka na mulki ko sarauta ko dukiya ko wani matsayi ko wani iri ne allah madaukin sarki ya sanya ma wannan shi ma ajalin da mai yiwa in yau kai ne gobe fa ba kai ba ne shi yasa yi ce wa kulli inda hu bi ajalin musamman komi Allah madaukin sarki ya sanya mai ajali na musamman da aka fitar da ajali in ya zo wannan ajali layu akhar allah maraukin sarki ba zai jinkirta shi ba faltasbir ta yi haƙuri walta hatasib kuma ta nemi ladan haƙurin a wajen allah kuma wane ne ya rasa wani abin da yake so yi haƙuri annabi ya ce muddin allah madaukin sarki ya ɗauki ran wani masoyinka sai kai haƙuri da wannan ɗaukar ran wannan masoyi naka da aka yi to ba abin da allah madaukin sarki zai maka musanye da wannan ɗaukar ran sai aljanna in bai kai haƙuri to ina ga shi kuma wanda aka ɗauki ran shi yasa wani ba kawai da ya zo yi ma ibn abbas ta'aziyya ya amfani da kalmomi shigen waɗannan da cewa haƙurinka shine mafi alkhairi ga shi mahaifinka abbas kai kuma za ka samu alherin da ya ɗaramma wanzuwan shi a bayan ƙasa mu kuma sai mai koyi da kai a matsayinka na malaminmu jagoranmu da muke kwaikwayon ɗabi'u da ayyuki irin naka ya ce kaga kuwa babu wani wanda ya zo iman ta'aziyya da kalmomi da suka natsar da zuciya na irin naka to haka ake son duk wani bawa ya kokari ya san abin da Allah ya karba nashi ne abin da ya bada ma nashi ne kuma duk abin da kake tare da shi di da kuka yi sabu akwai ranar da zai gushi naka ka yi haƙuri in ka rasa ka ji alherin da zai biyo maka baya allah madaukin sarki ya samu dace ma ya ci ala zihinik duk abin da ya faɗo a cikin tunaninka wa ala lissanik ko abin ya ɗarsa su a doron harshenka ma dama mundabitan bi shar muddin dai wannan abu ya dace da ka'idan shari'a to za ka iya lallasan wanda aka yi marasuwa ko wanda ya rasa wani abin amfani nashi ta hanyar ta'aziyya kusan ba kowa ne ya haddace waɗannan kalmomi da annabi ya amfani da su wajen ta'aziyyar ba Ko wanda bai haddace su ba to da ba kowa ya haddace ba to za ka yi amfani da kalman ka da yarenka in allah madaukin sarki maka baiwa na kalmomi na natsarwa da kwantar da hankalin mutumin da musiba ta saukan mai don kai amfani da kalmomin da suke daidai da shari'a ba saba ma shari'a ba ta wannan babu komi falata kullahu amma kakka bari ka ce wa mutumin da ka je aziya ya fi hayatik sauran kwanaki watanni shekarun da suka rage ya rayu bai rayu a cikinsu ba mutuwa ta yi mai gaugawa to Allah ya ɗiba ya ƙara a naka kakka faɗi wannan domin wannan kalma cewa ya tafi hayatik malai ce ma'anaha haƙiƙanin ma'ananta haɗa kuskure ne minan niyahati shar'iyya tana daga cikin niyaha da shari'a ta hana minan nahiyati shar'iyya ta ɓangaren da shari'a ke hangen irin wannan to ba daidai ba ne kalman ba daidai ne a amfani da ita ba ta ɓangaren shari'a limaza ma'ala ya ce to ta yaya sai ce li'annal baƙiya fi hayatik cewa sauran abin da ya kingiye saura ga rayuwar wannan mamacin da mutuwa ta mai gaugawa a ɗiba a kifa a cikin naka ka ƙarasa min ha. abin da wannan kalma take nufi annal mayyita mata na kisa umar cewa ya mutu ya nakasa lokacin da aka sa shi. kila kwa rage mai shekaru uku ko biyar ko goma ko ishirin ko abin da ya kama da haka sun gano wannan da kyau ku kisa wannan kalmar ba daidai ba ne wa annal umar ma ce ka sani rayuwan bawa naƙis haza rabbuna yudhifuhu li hayatika anta wai ka sani rayuwan wannan da ya rasu to an takaita an rage an gutsare mai rayuwan kama kai muna roƙon Allah madaukin sarki ya ɗebi saura da kingin abin da ya rage to ya ƙara a cikin ka kai wa haza kalamun marfut wannan magana ne abin a yi watsi da ita fi annan laha azza wa jalla ya kolo sau da allah maɗaukin sarki yana cewa fa'iza ja a ajaluhu duk sanda ajalin bayi ya zo layas ta akhiro na sa'a ba wanda za a jinkirta ma daidai da kamar sa'a guda wala ya sannan kuma idan ajalin bai yiwu ba to ba a gaggauto shi a zo a ce saura kwana uku ka rasu to mutu yau allah baya haka an kuma gejin ya cika ba ɗagawa kun gano wannan da kyau ku sai dai kawai abin da zai sa wani ya rasu mai yiwa ya sha bamban da abin da ya sa wani ya rasu wani ayin ta zo cikin sotul araf aya ta talatin da hudu Inna law dakhalta wa qulta lahu bala yace da zaka shiga ka ce da shi albaqa'u lillah gwanzuwa zama dindindin wannan na Allah ne isbir bawon Allah ka yi haƙuri nas'alullaha an yu'ajjiruka muna roƙon Allah maɗaukin sarki an ya ka ya baka lada nas'alullaha an yubarik lahu fi aulade shi kuma wannan da ya rasu Allah ya sanya ma iyalan shi albarka wa yaj'alu fihim al sannan ya maida ya canza wanda ya fi alheri a bayan shi sama da yanda shi wannan ya rasu yake kai amfani da wannan kalma al'amari ne mai kyau ai kalimatin yadhunnu bihal muslim kalmomi ne wanda musulmi zai zaci annaha satasli ikhwanihi za ta natsar ta kwantar da hankalin 'yan uwan shi fi musibatihim dangane da musiban da ta same su fala ba sa biha babu laifi mutum ya amfani da kalma in ta'azzara alaihi an yahfaza kalaman nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in maganan annabin nan ta mai wahalan haddacewa cewa sabit fit ta'ziya wacce ta tabbata annabi na amfani da waɗannan kalmomi wajen ta'aziyya fa'an usamat bin zaid radiyallahu anhu kala daga usamat dan zaid allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ce arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'd banatihi wata daga cikin ƴaƴan annabi ne ta aiko mai bintun min banatin nabi ya ce daga cin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salat ilaihi ta aiko mai da saƙo ta ƙolo saƙon na cewa inna sabiyan laha kadishtu dira wani ɗanta ne gashi yana gargarar mutuwa inda Allah zai ɗaga ma ɗan wani ƙafa da ya ɗaga ma jikan annabi ƙafa mun gano wannan kadih tudira gashi yana gargara fashhadna ya rasulallah roƙon da muke shine ka zo mana wahiyar sayyida zainab binti sayyidina rasulallah kada ce sayyida zainab ya ga shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam arsalat ilayhi bi anna sabiyyan lana ta aika mai cewa ga dan nan namu wa fi riwayatin a wani ruwaya na wannan hadisi sidiya ya ce ta mace umayma binti zainab ita ce umayma ta yan nan da annabi ke zuwa da ita masallaci yar abil as ya hadir fashtad ya hata biro ɗan na gargara da Allah na ya rasulallah ka zo mana mun gano wannan da kyau ku? kala usama usama ya ce fa'arsala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ƙara'u hassalam sai annabi ya aika cewa a karanta mata sallama wa ya ƙole yana cewa wa huwa jalis yana zaune ga saƙon da annabi ya ce in an ce ka ce ka karanta ma wani sallama mun gane ingai zai ka ce wani ya ce in ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi kuma sai ya ansa kaga shi ya samu ladan aikawa da sallama kai ka samu ladan dako da kuma karanta sallaman shi ya samu ladan ansa sallama to sai ka ce inna lillahi ma akhadha nabi ce ta sani duk abin da Allah ya karba nashi walillahi ma a'ata wanda ya bayar ma din nashi ne kullu shay'in indahu bi ajlin musamma komai da ka gani a wajen Allah Allah madaukin sarki ya sanya ma wannan abu ajali na musamman da in ya kai to ƙarshen wannan abin ya yi faltasbir ka ce ta yi haƙuri faltastasib taimuna don haƙurin a wajen allah annabu ko tashi bai yi ba hazihiya a ta sabita wannan ita ce siga tabbatacciya fi ta'aziyyatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama irin ta'aziyyan da annabi ya aika ma yashi zainab lissabiyin yahtabir game da ɗanta da ke gargara famin babi aula an ya kona liman mat amma abin da ya kamata ana faɗin wannan ne ga wanda ya mutu me yasa na biya aika ga wanda bai mutu ba i'tibaru ma sayakun ya lura da abin da kawai zai afku ne kawai fa arsalat da aka je a gaya mata wannan sai ta dawo da ɗan saƙo taqsimu alaihi la ya'tiyannaha tana magiya tana lallashi tana rantsuwan wallahi sai ya zo yani arsala zaidan marratan ukhra a karo na daban bayan da gaya mata ce a dai koma a ce ya zo tastahlifu rasulallah tana rantsuwa a ka'ida ko a musulunci in ɗan uwanka musulmi ya rantsuwa ka barrantar da shi ta aika marratan ukhra تستحلف رسول الله Billahi أن يذهب إليها tana cewa don Allah don Allah don Allah ka taho faƙaman nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sama ya ce annabi ya miƙe sai su zauna waƙumna ya ce mu duka sai muka meke yani umna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka muka tashi muka raka annabi farafa as ila hijri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka dauko wannan jariri ko wannan da sai aka aje shi a cinyan annabi aw wada'a fi hijri rasulillah wa nafsuhu taqaqa'u numfashin shi na sauka yana tashi yana buga yana jin numfashi sama da ƙasa ya'ani yartajju wa yartajifu numfashin yana ɗagawa ya sauka da bugawa da ƙarfi ka annahu fi shinna ya hadisu sautan yana fitar da numfashi irin numfashin da in mutum na shasheka ko ya gudu ba na gano wannan da kyau wa fil a cikin wannan mutane akwai sa'ad bin ubada wa mu'az bin jabal wa ubay bin ka'ab wa zaid bin sabit wa rijalun min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi na tafa da manya daga cikin manyan sahabban shi sa'ad dan ubada wanda bayan rasuwan annabi shi mutanen madina suka so su sa a matsayin jagoransu shi ne wanda ya kwanta yana fama da 'yan masassara annabi ya je gaishe shi abladin obai dan salo ya zazzage annabi sai mu'az dan jabal kwamandan ustazai obai dan kab babban malamin nan da ke ƙwar'ar na zai ɗan sabit gangaren na mahaddata alƙur'ani da wasu dakaru daga cikin sahabban annabi falon rufi as-sadiyyu fi hijri mustapha yayin da aka ɗauko wannan ɗa aka ɗaura shi a kan cinyan annabi wa wajadahu yu'ani min khurujir ruh annabi ya ji yanda yaron nan ke ɗanɗana na magagin mutuwa baka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi kuka fata'ajjaba sahaba dan da nan sahabbai sai abin ya ba su mamaki faƙala lahu sa'ad bin Obada. sai sa ɗan ubada ya ce radiyallahu an ma haza ya rasulallah o'o oh, oh, me kuma haka ya manzan Allah tabki kana kuka to kaiwa Allah yabkin nabi so abinda suka ɗauka ya annabi zai kuka a wistaksara an yabki alattifin kuma su abin da ya ɗauki hankalinsu ya annabi zai kuka kan wani ɗan ƙaramin yaron faƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce inna ha rahma ai wannan ba kuka ne irin wanda muka hana ba sharɗe hawa yana zuba ido sakamakon wata musiba da take faruwa ko ta faru wannan rahama ne yadda a hallahu fi kulobi man ya sha Allah yake girke ta a cikin zuciyar wanda ya so min ibadi daga cikin bayan shi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama ka sani cikin bayi Allah madaukakin sarki yana tausaya mu masu tausayi ne yalla kalimatun rakraka kalma ne rakraka kalma ne mai hudo zuciya raƙiƙa jiddan kulluha rahama kukan rahama saƙon bayan jawabin ɗan ubada rahama wani hadisi Akhar kharajahu al-bukhari al-imam al da shi fi kitab janaiz babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarƙashin babin da ke bayani dangane da maganan annabi da ya ce yu'azzibul mayyit ana azabtar da mamaci bi bukaya ahlihi alaihi sakamakon kokan da iyalin shi suke mai shakawasha jizgi na uku lamba hadisi na 1284 wa muslimun muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babul buka alal mayyit babin da ke bayani akan koka ga mamaci muslim ya fitar da shi a jiz'i na biyu lamba na 922 wa abu dauda abu dauda ma fitar da wannan hadisi fil jana'iz babun fil bukai alal mayyit a jiz'i na uku lamba hadisi na 3125 wannan sa'i fil jana'iz haka al'imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin kitabul jana'iz babul amri bilihtisabi wa sabar inda nuzulul musiba rashin babin da ke bayani akan tun lokacin da musiba ta sauka mutum ya haƙuri kuma ya nemi ladan wannan haƙuri da abin da ya rasa wajen Allah imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi jizi na hudu lamba na 1867 wabnu ja fil jana'iz babu ja fil bukai alal mayit a jiz'in shi na farko lamba disi na 1588 Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi yani albuka'u rahama kuka rahama ne tadullu ala riqqatil kal ko kana nuni akan zuciyar bawa tana da laushi tana da taushi tana raurawa in ta ji zance ko abin tausayi ya kama ta fa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huwa arhamu bashar annabi kuma shine mutumin da yafi kowa tausayi cikin bayi kaf arfadhul ard wanda ƙasa ta taba ɗaukan shi arhamukal annabi ya bi kowa zuciya mai tausayi wa ashfaqu zuciyar annabi ta fi kowace zuciya tausayi da tausasa ma al'umma la aqulu bil mu'minina ba ina cewa wai tausayin annabi ya shafi mu'mine ne kaɗai ba bal wallahi hatta bil mushrikin kaga han mushrike sun ci moriyar manzon Allah qala Allah fi haqqi Allah madaukin sarki ya fadi dangane da matsayin annabi wa bil mu'minina ra'ufur rahim shi manzon Allah mai tausayi mai tausasawa ne ga bayan Allah mu'minai sura tauba aya ta 128 hatta bil mushrikin annabi tausayin shi ma han mushrikan bayi sai da suka ci moriyanta wal amsila ala zalika kathiran kathiratun jidda ma'ala misali misalai akan wannan ai suna da yawa matuka ta'lamuna ma za fa'ala bihi fi makka ai kun san ma za fu'ila bihi fi makka irin abin da aka yi annabi a makka uzziba an azabtar da shi wa an cutar da shi wa wada'atin najasa ala zahari an ɗora mai najasa a jikin shi wa khanaka an shaƙe shi hatta kadad an fasuhu an takhruj kamar numfashin shi ya ɗauke ya mutu wa da fi balade an kore shi a garin shi wattu hima fi erde an ci mutuncin shi wattu hima fi akale an zarge shi bai da hankali wattu hima fi sharafe an tuhume shi kan abin da ya shafi nasaban shi da darajar gidansu kuma a zalika tare da wannan lamma arsalallahu ilaihi malakul jibal sanda aka turo da mala'ikan duwatsu liyaqulu lahu assalamu alayka ya rasulallah ya zo ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai farin jakada inni malak inni malakul jibal ni ne mala'ikan duwatsu wa kada arsanan Lahu ilaika hakika Allah ya aiko ni wajen ka ne farfamurni bima shi'ita ka umarce ni ma duk abin da kake so lau amartani an atbaka alaihim al'akhbashaini da za ka umarci ne ɗauko duwatsun nan guda biyu da ya kewaye garin maka in mutsike su kamar yadda ake mutsike gyada a kan dutsen nika lafa altu ya ce zan yi haka wal'akshaban jabalani azimani yau ƙalulil jabal awwal manyan duwatsu ne guda biyu dutsen farko ana ce mai jabalu abi qubaisin wa Sani dutse na biyu kuma ana ce mashi jabalul ahmar to in yana sa ɗauke dutsen a kalli garin a murje shi haka za a murje su da cin mutunci ɓatanci, tuhuma ƙarya sharri ƙage da suka yi manzan Allah faƙalar rahmatul muhudat sai rahaman da Allah ya mana baiwa da shi sai ce la ya malakul jibal na zai yiwu ba ya mala'ikan dutse bal inni la'arjullaha an ya min aslabihim ya ce abinda nake fata Allah maɗaukin sarki ya fitar a tsatsansu man ya abudullaha wala yushriku bihi shai'a wanda zai zo yana bautan Allah ba tare da yana hada Allah da kowa ba a basu su masu yi ba ‘ya'yansu da jikokinsu sa ta so su annabi ya dage su ya ci mutuncinsu ya wulaƙanta su ya yi amfani da kalmomin tozarci a kansu bai ba kimmatar rahama kunga girman rahama ke addamu ya sanda annabi ke faɗan a ƙyale su jini fana kwarara yana zuba a jikin shi ru'yatu dam tasiru dam kun ga ganin jini kina tada jini ba ya ai ya'ani laura al-insanu dima'ahu tanzifu dan adam da zai ga jinin shi na zafa li'iza'i waqa alaihi saboda cutar wanda aka yi mai yasuru damuhu la yaf'al layyan fa'ala wannan jinin na tunzura shi yayi abu na fushi li da an nafsihi hezbollah dan ya kare ko ya mai da martani akan zaluncin da aka yi mai fadima'u rasulullah jinin annabi tambifu tana zuba yana gani lakinnahu ma ghadiba yawman li nafsihi qat annabi bai taba yin fushi dan wai an taba shi shi ba wa man taqama yawman li nafsihi qad bai taba daukan fansa ba don wani abin da aka yi mai shi a karan kanshi abadan na bai taba haka ba wa ma fa'ara yawman li nafsihi qad annabi bai taba tada tashin tashina wai dan shi an mai ba fahina ma ya insan amma ɗan adam lokacin da za a ɓata mai rai fusata ya aro li nafsihi sai ta da fitina wai don shi an taba shi wayan tasiru li nafsihi ga gaina ta neman abokan agaji da za su taya shi rigima wayan takimu li nafsi kuma har ya rika amfani da abubuwa iri-iri don ya ɗaukan makan shi fansa ya subhanallah أين القدوة بالحبيب المصطفى أين القدوة بصاحب الشريعة بصاحب الشفاعة العظمى أين أنتم يا أمة الإسلام ألم يقل الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هذه أليست هي الخصلة الطيبة الحسنة لماذا تنتقمون لأنفسكم من الذي أمرتكم بهذه الخصلة الذميمة عليكم بتقوى الله فارجعوا إلى أقولكم إذا كان لكم أقل الذي يعقل الأشياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kun ga annabi ma ghadiba li nafsihi qat bai fusata ga kanshi ba wa inna ma kana ghadibahu idan tahakad maharin Allah shi annabi yana fushi ne idan aka keta alfarman Allah tabaraka wa ta'ala subhanallah abdullahi ibn abi sarj kana qad aza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Aikun kun sa ah, abdullahi dan abi sar ya cutar da annabi wa ahadara nabi damu a ta'arifu ihidar dam ya'ani yaqtal idza ra'ahu al-muslim walau fil haram annabi ya ce a kashe shi duk inda gan shi ko a harami ne ya cutar da annabi cutarwanta taba addini تخيل الرحمة الكبيرة في النبي ومع ذلك يحضر الدم إنسان كصورة تخيل تخيل الرحمة قتنت صورة الرحمة الكبيرة حمشاك ينجن قيد توسين النبي ومع ذلك ضد يحضر الدم إنسان ياتي insan فتصور ka suranta wata khayyal ka hasaso min khilali hada a tsakankanin wannan ma'anahun nabi irin abin da ya tsokalin annabi wal islam min hadar rajul irin abin da wannan mutumin ya shigar na wahala da kunci ga annabi da musulunci alladhi ahdara an-nabiyyu damu wanda annabi ya ce azzadda jinin shi yani ya bihi ila Hadal Hat. wannan ko wani irin abu wannan mutum yayi har ya kai ga wannan matsayi fa uktuluhu wa walau ra'aytumuhu mu'allaqan bi astar Ka'aba. kashe shi koda kun ganshi ya lullube ya makalkale jikin shi da staran ka'aba ne wa ma'a zalika ati bihi Usman bin Affan radiyallahu anhu tare da haka mutumin sai ga shi usman dan affan ya zo da shi ba da fatahi makka ilin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan fatahu makka ya taho da shi wajen annabi falamma ra'ahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a'rada an da annabi ya gani sai kau da kai walam yanzur ilai bai kalle shi ba wa sayyidina usman ya kowa sayyidina usman ɗan afani yana cewa baya ahu ya rasulallah kai mai mu baya ya manzan Allah fa ya da an sai annabi ya kawo da kai faƙala usman ya ce baya ahu ya rasulallah ai mai mu baya a fa maddan nabi ya dahu nabi miƙa hannun shi fa baya ahu sai mu baya a da shi subhanallah sarafa sarrafa kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama li ashabi yayin da ya kama ya tafi sai annabi ya ce masu haban shi aw ma aw ma kana fikum rajul rashid wai shin babu wani mutum ne mai gano abubuwa annabi yana irin faɗan da muke kenan mun gano wannan da kyau ko. wai ba ka da hazaƙa da za ga abu ka hasaso shi ko ka yi kana jiran wai sa an fito fili an faɗi yi kaza ko bar kaza ba ka da ƙwaƙwalwa saƙi ba wacce za ta hasaso ta gano abu kaza ake nufi daga ishara awa ma kana fikum rajulun wai ku yanzu a cikinku babu mutumin da rashid wanda yake gane abubuwa ra'ani kafafti yadi an bai'atihi marratan aw marratayn kuna ganna na zuke hannuna na ki mai baya so daya ko so biyu fa ya koma kawa a samu wani cikin ku ya miƙe fa ya ya fille mai kai kuka ki ba ku gano ishara ba isa duk mutumin da bai daukan ishara kai tsaye ko ya da matsala wa qalu halla au ma'ata ilaina ya rasulallah ha manzo Allah to ya ba kaman dan ishara ko kaman dan sigina ba <laughs> fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa nabi yace ma yanbagi li nabiyyin bai dace ga annabi an ta kuna lahu kha'inat a'yun ya da idan ha'inci ba wai masa sigina annabi baya isgina baya kifce baya kife baya kada ido koyi wani abin babbe da ha'inatul a'ayun ganon sa kana ganin abu kawai ka dauki hanzari wani hadisi akhrajahu abu dawud fil jihad abu dawud ya fitar da shi a kitabul jihad babu katlil asir wala ya arda alaihi islam babin da ke bayani akan ya halatta a kashe bursunan yaƙi ba tare da an mai tallan musulunci ba shi yanzu wannan abdullahi ɗan abe sahadan nan bursunan yaƙi amma usman na kokari ya musulunta laifin shi allah ya shafe mashi ma manzo allah yana cewa ya sa ba a samu wanda daga cikinku ya fafara mai karfe ba imam abu dauda ta da shi a jizi na uku lamba hadisi na 2683 wannan sa'ayi fitta harim babul hukuma fil murtad a babin da ke bayani akan hukuncin wanda ya radda a jizin shi na bakwai lamba na 478 wal hakim fi mustadrak fi mustadrakihi al-imam hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin al mustadarku ala sahihain a na uku shafi na arba'in da biyar wa ƙalal hakim al'imamu hakimin ne saburi ya haza hadisun sahihun ala sharti muslim walam yukharrijahu wafaqahu az-zahabi wasahu al-albani fi sahih al-jami' albani ya inganta wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna sahih al-jami' juz'in farko lamba hadis na 2426 Allah maraukin sarki ya saka masu da alkhairi abdullahi ibn ubayy ibn salul kar ku manta da tabargaza na abdullahi dan ubayy dan salul ra'asun nifaq jagoran munafukai kaf alladhi qala wanda yake cewa la in raja'ana ila almadinati da dai za mu samu dama mu koma madina da ya kurjan al'azumin hal'azar da mu maɗaukaka waɗanda iyayenmu ke da matsayi a garin muka samu ɗaukaka da ƙima da martaba da mun fitar da ƙasƙantattu wulaƙantattu waɗanda suka zo neman arziki ba su da kowa ba su da komi ‘ya'yan talakawa a cikin wannan garin. Samin kalbak, ƙosar da karanka ya akulak ya koma ya cika kai ne kare ni karewe haka yake danganta annabi da sahabbai laqad abbara alaina himar ibn abi kabsha laqad ghabbara alaina himar ibn abi kabsha yace ji jakin dan abu kabsha ya watsa mana kora mun san labarin ku wannan tafiyan gaida sa dan obada ne wai rabbar alaina himar bin abi kabsha kasan ibn abi kabsha kakan annabi ne wani jari abu sufiya ne ma annabi wannan kirarin shi ma a san da sarki herakal ya ce wai aiko sai ya zo ya cinye haddu duniyar kafa na da suka fito ya tara abokan tafiya ce o'o hmm taɓe jam laƙar azima amnubun abi kabsha al'amarin ɗan gidan abu kabsha ya borin ƙasa ya hafa hoban asfar turawa mana tsoron shi wane mutum ila akhiri har zuwa ƙashin gazan da yi latin fi kuwa alaman inda rasulullahi hatta yin kuma shi ke cawai kar a ciyar da dukiya a kai ta ga annabi a aikin addini da ita har wahala da kunci ya sa su sheka a guje mun gano wannan da kyau ku? ya faɗi wannan mun gano wannan kalimatun khatira waɗannan kalmomi duka masu haɗari ne a khatira suna da yawa da ya faɗi wannan lokaci a samu musulmi yana son yi amfani da irin waɗannan kalmomi bai san da yake tunkara ba ne kun ga rayuwar nan duk yadda ta yi tsawo in ka sake kai yaudarar da ita za ka rena kanka Allah ya duk abin da kake tankaho na mallaka ku wasu mallaki abin da ya fi wannan za ka mutu din makirci wasu yi makircin da ya fi wannan sun mutu duk abin da za ka yi ma'addini ko masu addini wallaka lissafa mun fahimci wannan da kyau za a waye gari watan wata rana yau ina abulai dan ubay dan salon da yake tinkaho da takaman madina nasu ne su ne yan gari wa walidun kuma walad da suke tinkaho suna da kudi suna taimakawa in ba su taimaka ba addinin ba zai ci gaba ba suna cewa an watsa masu kura yau yana cikin kuran mun gano na da ku clear waɗannan abubuwan Dan adam ba zai lissafa aiki ya lissafa magana ya san abin da zai faɗi da abin da bai kamata ya faɗi ba yau mu ne ma gobe ba mu bane wallahi kullu bunu unsa wa in talat salamatuhu yawmun ala ba alhataba'u mahmulu adam ku biyan da rayuwa ta tso kowaye watan wata rana wallahi a makara za ga an cicci ana ina za a saka Allah a kai shi gona a rufe shi ta hankali wa ma'a zalika lamma mata abdullahi ibn ubayy ibn salul tare da wannan dabla din ubay ɗin salul ya rasu aqahu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama jibbatahu annabi ya ɗauki a bayan shi ya bayar fa kuffina fiha aka mai likafani da ita wa salla kuma annabi ya mai sallah rahmatan minhu bi abdullahi ibn ubay ibn salul wato sai da yake ga abdullahi dan ubay dan salul unzurur rahma jama'a kalli tausayi fa rahmatun nabi la hududa laha rahama annabi ba ta da iyaka wani abu muke kokari mu kwaikwaya wanda ya muna nama kai ka kyautata mashi wanda ya katse ma kai ka sadar mashi wanda ya zage ka kai fada alheri kan shi wanda ya cuce ka kai kuma ka miƙa mashi duk wanda ya ma kaza ka bar shi da mai duka watan wata rana in yana da daman yi abin akwai sanda zai zo wannan daman ta kwace mashi kuna gano wannan da kyau jama'a Allah ya tsare mana imanin mu yatihi shabun fa yaqulu ya rasulullah kuna nan kuna ji wata rana wani matashi ya zo ya ce ya manzan Allah i'izalli fi zina waya ba shi izini ya je zina i'izalli fi zina fa sahaba sai sahabbai suka ce ma ma kai kai fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce udni kuma tsoshi da shi nan wai in waɗannan masu lunƙofurcin ne ta ba kama yi laifin ba sun ce ka yi mun gano wannan da kyau ku ba ka matsa laifin ba masu kalama mutum ya miƙe na faɗin kalman Allah a baki kai ka ce Allah yana ba da ba lahira da an cuci gaskiya amma ita shari'ar Allah ko yakan yi wani bangare a duniya Allah na bayyana wasu abubuwa a ji a gane su yanzu ga shi wannan shi zinan ma so yake ta zan mai lasisi biza ce yake san a bashi da gawa sai da ya sanar kuma gabanwa a bashi kai Afa ba shi izini kawai Jam'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah waɗannan masu kama da khawarij din da a ce sun san waɗannan abubuwan sun karanta ku da ƙila sun yayyafa mu zuciyarsu ruwa sun natsu Allah madaukin sarki bai yan adam su raye kamar mala'iku ba kaga mutum ya zo ya ta zargin mutane idan da za a buɗe fayil ɗin ƙarerai da yaudara ha'inci da kaza ko ba za ka siye shi kwango ba amma cin da addininka na musulunci bai karantar da ka yi batanci ga jama'a ba abin da ka sani binne shi da mahalicin shi shi kuma ya ta yi allah zai hada shi da daidai shi jama'a mun gano wannan da kyau ku farubba ya ce karuba ektaraba ya matso ya ƙara matsowa ƙarrib annabi ce matso ektarib ƙara matsowa yana matsawa jikin wa <laughs> inda mutanen mu ne ko ya faɗi wannan to za a ce kaga wannan layi in ka ƙara bin shi <laughs> gano da nake amma na biya ce matso matso ya matsowa ya fa zo a halatta mai ne inna lillahi wa inna ilaihi raji a tuhibbuhu huli ummik annabi ya ce kana son aizini da uwarka ya ce la ya rasulallah ji'adanin lahu fidak ya ce a ban so Allah ya sa in zama ni ne fansanka inda wani abu zai faru da kai Allah ya sa ni zai faru da ni a madadinka yana son manzan Allah amma ya zo sai mutum wai sai waru waɗannan bai san su kullu hizbi bi maladai bai san suwa ne suwa ba nashi bane suwa ba gayyansu bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in kun ji tsaban jahiliya ko wai kokari kake wai duk wanda yake da laifi ka kore shi ikon Allah ni ko na ga mala'iku ai mala'iku ne ba sa laifi a duk duniyar nan manzon Allah ne kaɗai a wannan al'umma kaɗai bai laifi shi ɗaya ne in kuma kana da wani irin shi faɗi kila kuma sai dai wani na fatan mun gano wannan da kyau kila sai shi ga mutum ya cika jikin shi da laifi amma yana hangi shi ban ka iya faɗin laifin wani fa ka hauna ka ne so da shi laifi duk laifin duniya tudu ne laifukan da nake yana kan tudu ne naka yana kan tudu na kowa ma kan tudu yake to daga ran da ka ji wani yana ambatan laifin wani to nashi ya hau kuna fahimta wannan sannan ya hango na wani in ko bai hauna shi ba zai gani kowa ba sau na kowa ma yana kan tudu ku ji ma'anar laifi tudu ne ku Ni in ka ji mutum na cewa wane makareci ne wallah shi ma makareci ne wane macuci ne wallah shi ma macuci ne inda bai hau tudun karya ba zai gano ɗan uwan shi makareci ba ne ba zai ganewa ba ana fahimtar wannan zannu bil mu'minina khayara ku zata alheri ga mu'mini Allah shi kyauta yaqul wa kadhalika an-nas la yuhibbunahu li ummahatihim yace to ba baka so ayi da uwarka ai kowane mutum ma bai san haka ga uwar shi ko Don wanda zaka yi zina da ita ai uwar wani ne A atuhibbuhu li akhik li ukhtik kana son a yi zina da ‘yar uwanka ƙanwanka ko yanka a tuhibbuhu libnatik kana son a yi zina da ‘yarka ko jikanka ila akhiri har zuwa karshen hadisin wa kazalika nas la yuhibbunahu li banatihi wa akhawatihi ai haka ma duk mutane ba wanda yake so da ƴashi ko ƴar uwan shi inda kai ma baka so wa ba'da kulli hadha duk da wannan dauki ba dade da aka yi ya muddun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama yadahu annabi mika hannun shi li ha ala sadari hadha shab daura wannan hannu nashi a kirjin wannan matashi wa huwa yaqul wai yanzu ne zaga ga mutum har mutum ke tasa bayan Allah yana masa ƙarya dan ya ɓata su ga mai laifin ƙarar manzo Allah ya daura hannu a ina dan ya fatan ya tuba amma yanzu mutane kawai sun raba waɗannan yan aljanna waɗannan fa ɗan wuta inna lillahi wa inna ilaihi raju wannan kazanta har ina mutum ya yi laifi ɗin ƙyas a sami karan tsana a ɓangome shi wani laifin ma ba fa laifin ba ne wani abin ba laifi ba ne waren a ci ne aka yi ƙoƙarin koren kare a bakin kanya ashe ya ɗauka ya sheƙa zan muku fassara wata rana sun gano wannan da kyau ba laifin ba ne ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah shirya da mu ga mutum ya raye na waya tsani shi kai Allah ya rama mu da ulama ubani Isra'ila wa huwa yaqul Allahumma tsahir kalba Allah ka tsarkake zuciyan shi waqtir zamba Allah ka gafarta zunuban shi wa hassin farja Allah ka tsare mai farjin shi wani bai yi zinan ba ma an ce yayi wannan laifi ya za'ire ta alahira eh ya mutum zai daita me Allah ya fada cikin sautin ro cikin sautin nur innal ladina yarmuna al muhsanati al gafilati al mu'minati sai ce mai lu'inu fi duniya wal akhirah ko nan kada ka tsaya isa innal ladina yarmu innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishata fil ladina amanu lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah wal ladina yarmuna al muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sai ce me fajliduhum samanin jalda sai ce fa iz lam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda allahi humul kazibun dole na ayyawai duba sun su ba mutum ya koma bayan son zuciya ya dasa bayan Allah mutanen kirki masana littafin Allah ka ce za ka bata suka ci mutuncinsu saboda son zuciya kawai kowa ya kara mutuncin shi kun gano wannan da kyau ku kar wanda ya ƙara yarda wani fasiki ya tsaya gefe kokarin cin mutuncin shi kar wanda ya ƙara yadda kuma wani ne mai ci mutuncin haka siddan ka nemi haƙƙinka ga hukuma yawa kuna gano wannan da kyau ku ba wani dalilin da wani zai ci mutuncin ka kawai in yana tsammanin yana da wata daraja da wani mukami kai ma kana da daraja da mukami in yana tsammanin yana da iyali kai ma kana da su kana da duk wani abin da yanda bai so ga kanshi haka ma baka so a kanka dan me zai samu dama ya ci mutuncin ka ka bari ba wani dalilin da zai halatta da wannan Allah shi kyauta su wanda nake yi sun san inda na samu gaba Allah shiryar da mu wani hadisi a kharajahu ahmad fi musnadihi ahmad ya fitar da shi a cikin musnadizi na biyar lamba na 257 tabarani ya fitar da shi a cikin al-mu'jamul kabir lamba hadisi na 7679 وقال الحيثمي في مجمع الزوائد حيثمي في مجمع الزوائد جزء فرقو لمبا إشرند ترى ورواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وصحاه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ألمبا حديث نقري أكو تسبع ديدي والأمثلة كثيرة مثالا قلنا سنة ديوة hatta bil hayawan kai tausayin manzan Allah bai tsaya ga mutane ba bai tsaya ga muminai ba kadai bai tsaya ga kafirai su kadai ba har dabbobi annabi ya ce inna allaha katabal ihsana ala kulli shay'in Allah madaukin sarki ya rubuta kyautatawa kan komi fa idza dhabahatum fa ahsinu dhibha duk in za ku yanka ku kyautata yankan wa iza qataltum fa ahsinul qitla in za ku kisa ku kyautata kisan wal yuhidda ahadukum shafarata, lalle ɗayan ku ya wasa wukan shi wal yarih zabihatahu dan ya hutar da abin yankan shi kun ji mai gida kun ji mai gidanmu su nuna mana mai gidansu suna da fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullum bihi ba'da dalali dalal qad mun fanshe shi da rayukanmu inda zai yi a ba mu fansa duk wanda ka ganshi shi shiryayye a nan Allah ya sakamakon zuwa mai gida ne ya shiru ba da haka ba tuni yana cin yana biye biye mun gano wannan unzirar rahama ku kalli tausayi dakhalat imra'atun nar fil hirra fi hirratin wata mace annabi ya bada labari ta shiga wuta saboda ne kari saboda kyanwa wa dakhalat bagi aljanna fi kal karuwa ce ta shige aljanna saboda ne wadda ta shi da kare gano wannan da kyau ku shi sa kowa ya kokari ya je binciki me yake yi shin ka tausayi irin wannan ko ba ka da shi ka da mutunci irin wannan ko ba ka da shi kana da shiririta ne ka saba matsayin rayuwar annabi to ka kade ka shiga uku Allah ya tsare mana imanin mu. za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum